ruwa a kusun bon kenan eh? Assalamu alaikum boss. Eh, ina ganin mu da kai ne cikin lori gashi yanzu mun kai Adamu Bridge. Eh, Adamu Bridge ga ga teku nan kowa wan rafi ne ga rafi nan ga ga kuma rafi nan ga kana sai kana fica kai ka taba samun irin wanga daga akara. Ah, no akra babu fili baku babu fili balla ya samu irin wanga akra a ah, wanga ba fili bane wan kaddara Allah ai ba mutum yayi ba Allah ya yabe shi irin wanga kaddara Allah ba akra abin da yasa kuka hawo lore kuka zo eh masha Allah to da ka zo ya kaji iskan garin eh iskan garin wani daban ne malam mm. isa iskan garin da na akira wanne fi eh ba ba kan nan itacin ma nan kari ma iskan da banne don akira itacen akira bai da yawa watan nan ga irin iskan south iskan itace kuma ga sanyi ruwan kuma sa iskan biyu ne watan nan ga da south africa ba bambanci ba bambanci sam sam har america ma ba bambanci na'am na'am na'am amma nan ba suno kwana biyu an fara suno ai abin wannan sunan sunan ba na Allah bane kai da ka musu wannan sunu masha Allah tabarakallah bari mu Hello, my dear. <laughs> we are in the Adam. <laughs> We are come, come, come, come. Oh, come. Find, feel confidence. Feel happy. Oh, you, you scared? That don't please. Eh, wani ni mata fito. Ya dai. Mu da ke ne cikin lore gashi mun kai Adamu Bridge. Adami Bridge. Gashi mun kai Adami Bridge. ruwa na nan ruwa na nan muna sai kan biriji saka kenan sannan ga straight elements har can bayan nan ya kika ga yadda garin yake oh yana da nice yana da fine fa to ya ka ji iskan garin daban ne da na ka ko mm. ya kai ya zama daban kana feel wani breeze cikin iskan nan watan iskan nan ga da iskan south africa ba eh ya yi ya kana kin ba yanzu kariya da ki na masha Allah ganin hawa yau muna kan Adam Bridge ga mutane na pictures kun ga yadda wurin yake ga ruwa nan ga ruwa nan Adam Bridge kenan bari mu samu rastaman big up rastaman gashi ka zo wani gari daban banda kira ka samu wani me kake cin nan manko kaguwa ne ko manko na'am gashi ka samu soyayyen kaguwa kana ci amma a kira kuna samun soyayyen kaguwa ku ci oh a kira ne muna musama ina haka ina haka to yanda ka zo nan ga kaga ga bridge ga ruwa nan ga ruwa nan lore na bin kan bridge mutane na bin kan bridge sanin ga ga state elephant ka taba gan irin shi daga Accra ah yanzu ga rira kamar na US kenan kana US eh aka ne ke gan shi masha Allah na kamar na US yanzu ga no masha Allah masha Allah lalle wato Accra dai ya ci suna Accra Accra amma kai da kanka an ce travel and see travel experience idan kana neman ka ga irin wayan ga babai ka kasance tare da hausa television za ka ci gaba da gani ga tekun eh, rafin nan babban rafi ne rafi rafi ah, sannan kuma ga rafin ta nan mu muna saka ne amma ba kan kwale-kwale muke ba masha Allah tabarakallah ina ganin mun samu mutum guda kuma mu ji ya yake fi Uh, boss. Salamu alaikum. Eh, na san kana cikin organizers. Eh. Masha Allah. Hmm. Me ya zo hankalin ku kuka yau ka kawo mutane nan ga domin waɗanda suka zo nan ga duka sun ce wallahi sun ji daɗi kuma sun yi alfahari da zuwa nan. Hmm. Eh saboda manga education manga side akwai education side akwai wuri fan wurin da daji daji. da wani dace su a kun yi kokari ka san ba kowane mutum ke yi tunanin ya kamata in tattara mutane su zo su ga abin da ba su taba gani ba don nan ganga ba mu taba gani ba shi dai mu gani cikin book cikin daily graphic ko kuwa a kamu na kan tv to ya kuka yi kuka samu hausa television suka biyo ku eh, hausa television eh, mun san shi dai abokinmu ne mun guda nawa muke muka yi zama sai sa muka kira shi shi kuma zo ya tage mu mu samu mu advertise kuma da kuma masha Allah masha Allah mun gode sosai ina ganin mun karasa gaba kenan nan ga Adomi Bridge kenan ne ne ku shefu kulmila jikan a office ku kasance da Hausa Television